DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin kashi na hudu na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna ɓatan dabo a garin tsamiya. Idan ba manta ba tun lokacin da hukumar kula da muhalli da gandun daji ta fara aikinta a wannan yanki. dangantaka tsakanin al'ummar garin tsamiya sai taɓarɓarewa take yi talatu 'yar gidan halima ita ce ke kula da ofishin wannan hukuma a garin na tsamiya kamar yadda muka ji aikinta shine ta tsabtace ayyukan da suka shafi dazuzzuka da kuma samar da makamashi a birnin sai dai kuma kamar yadda muka ji wannan matashiya ta fuskanci waɗansu matsaloli kawunta wato kabiru ya yi ɓatan dabo wani direba mai suna garis kado ya bayyana cewa kabiru ya so ya fitar masa da motoci biyu makare da gawayi zuwa makwabciyar kasa, wato rorawa a saboda wannan labarin da aka samu sai kowa ya fara tambayar kansa ko kabiru na da hannu a cikin satar gawayi da aka yi a stan nan inda aka ajiye tarin gawayi da hukumar take zargin an yi su ba bisa ka'ida ba a farkon shirin namu na yau mai taken mafita mafi alheri za mu sake haduwa da matashin nan mai yin gawayi wato ibrahim wanda kuma yake ta tunanin makomarsa a cikin wannan harka sai kuma matashiyar nan mai sayar da gawayi wato larai wadda ta gaji babbar harkar sayar da gawayi daga wajen mahaifiyarta larai ke nake saurare faɗi mana abin ya burge ki ko hmm. ina jin ki kina mamaki ko to ki yarda abin ya baki mamaki mana ke ni ma wallahi da farko abin sai da ya bani mamaki yanzu ibrahim kana so ka ce mini kai ne kai wannan da kanka tabbas ni ne kuwa na yi shi ai tun lokacin da talatus da shugaban da suka fara bayani akan abin sai kawai na dukufa wajen karanta littafin da suka bamu da farko dai bani da sha'awar abin da suke cewa amma kuma ganin yadda abuwa suka sauya salo sai na ga ya kamata na jarraba to wannan shine sakamakon da ya biyo baya wannan shine ake kira da koren gawayin da baya gurɓata muhalli hmm, ka je can wajen wasu da wannan zancen naka kai dai kawai kana maimaita abin da ka gani ne a littafin da talata ta baka gashi na ga bakin gawayi ne dai da na sani amma kuma kana gaya min wai shi ne koren gawayi wanda baya gurɓata muhalli hmm. <laughs> na gane abin da ke nufi ni ma farko abin da na ce kenan da na karanta littafin da suka koya mini da za a yi wannan gawayin madalla ashe dai da wayo na kenan to faɗa min sirrin abin ai ba wani sirri a ciki makamashin da yake amfani da shi wajen girka ayabarki a cikin tukunya haɗe-haɗe ne na sillan kara da kainuwa da garin rogo me ka ce wai wani zance kake haka na fa lura zaman da kake yi da talatu ya sa ka fara magana kamar yadda take amma kuma maganar wasa ba na yi amfani da waɗannan abubuwa guda uku ne domin yin wannan abin da ake kira da koren gawayi ana kiransa koren gawayi ne domin ba sai an sare bishiya ba kafin a yi shi wannan na nufin kenan ba a lalata dazuzzuka kafin a yi shi anya kuwa kai ne ibrahim din da na sani ka gani bace min da gani tsaya ki ji mana ina sa? akwai wani abu ma da baki lura ba game da wutar da ke ci a cikin murhunki akwai wani abu kuma kalli mana sosai kai haba ni dai kaga kawai faɗa min abin da kake son faɗa min ka daina wannan calikancin au ke da ki dan tsaya so nake na nuna miki cewa wutar da take ci ba irin wutar da kika sani ba ce domin ku wannan ba ta fitar da wani hayaki ashe haka ne fa babu hayaki ban lura ba sai yanzu kai amma dai abin nan daban mamaki kuma babu tartsatsin wuta yauwa yar gari ke ma kin gano kenan dalili kuwa shine babu sinadarin carbon a cikin wannan wutar wadda ake samu daga itatuwa don haka ne ma ya yasa tukwanenki ba sa yin baki idan har kina amfani da koren gawayi to ba maganar datti kuma ba maganar sara itatuwa Alo? Halima ce take magana. Alo Halima kina ji na? Eh, haba ko kai fa mutumi na. Ai ka ga yanzu ma iya magana. Haka ne. Amma fa ni na ga sakon da kika aiko min da shi. Har yanzu ban gane wannan makauniyar harkar da kike yi ke da yarki ba. Na ji kamar kina cewa Talatu tana gasa ku ko? A takaice dai haka ne. Na yi takaicin irin goyon bayan da nake bata a ko da yaushe. Ko? Abin yayi muni kenan? Gaskiya da babanta yana da rai. sai ya ce da ni ai na faɗa miki wallahi wannan sabon aikin da ta samu ya sa ta zamo mai jiji da kai kuma gashi an nemi kabiru ko sama ko ƙasa an rasa kaga abin ya daɗa kwabewa gaskiya ne abin da ya babu daɗi kamar yadda na rubuto miki babu wata alama a nan inda muke da ke a tunaninki shine sata nan da aka yi a to alamu dai sun nuna hakan domin kuwa tun daga lokacin talata take nuna cewa da hannuna a harka yanzu kuma gashi so take ta kwace mana gonar mu tana cewa wai mun shiga iyakar da hukuma ta shata na kula da daji abin dai da wuyar sha'ani mu ma a nan kube haka abin yake na reshe mu na hukumar kula da muhalli da gandun daji zai yi wahala a dawo masu yin gawayi da gonakinsu wallahi wannan abin da ta kai ce gaskiya ni ma na fara tunanin yin abin da kabiru yi ni ma na ɗauki jakata na fice daga nan kafin talata ta dira a kaina haba halima kar ki bi son zuciya mana ai ba inda za ki je ma tsaya ki ji idan kina so ma ni zan kira talatun da kaina in ce ta daga miki kafa a'a a'a dan Allah ka kyale ta ba na son ta ƙara dagula min rayuwata shikenan tunda haka kike so amma fa baki san wani abu ba na dan yi nazarin irin waɗannan takardun da hukuma take rarrabawa a garin nan na Kube ni ina ganin ya kamata a tallafa wa irin wannan shirin na gwamnati ha me kake cewa ne To ai mutane sun sha korafi akan gwamnati ta ki tashi tsaye don bunƙasa wannan harka da ma sauran harkokin tattalin arziki. Yanzu gashi mun samu sabon tsarin da zai amfanar da albarkatunmu da rayuwarmu da kuma rayuwar tsirranmu. Haka abin yake? Wato dai kai ma bakin ku ɗaya kenan ko? Ba haka ba ne. Ke kan kin san cewa yawancin mutane da suke aikin gawayi suna yi ne saboda talauci. Kin san ba ƙaramin abu ba ne ga kowa. kamar yadda yake a wurin ke da kabiru ke da shi allah ya muku gyaɗar dogo kuma dole mu dinga la'akari da illar da gawayi yake ga mu. sauyin yanayi da fari da kuma ambaliyar ruwa da suke lalata mana harkokin noman mu, ga kuma gurɓatacciyar iskar da muke shaƙa da za ta illata mana kafofin numfashin numfashinmu banda kuma maganar sare bishiyoyi da kwararowar hamada ba mama ba fa hutu za mu je ba ni ban san abin da ya sa kike ta tarkato jakukkuna haka ba kin ga talatu ni fa kan da karki nake yi yau kwanaki tara kenan tun bayan bacewar kabiru ke ma kin san ba daga zuwan mu garin magare za mu same shi ba bar zancen haka talatu aikin gani ba da jakunkuna masu yawa akwai isasshen wuri kyale ta dauki duk abin take so ta dauka hmm. talatu kin san dai ban taɓa ɓoye miki komai ba ko amma na kasa faɗa miki cewa ina tabbacin lallai kabir yana garin magarya mhm. garus kenan allah ya sa da yau kana cikin hayyacinka yadda za ka tuƙa mu sauka lafiya ai kuwa ina cikin hayyacina kamar alƙali yana shari'a hmm. bari na taimaka wa babarki a nan fa babu wanda ya san irin halin taskun da nake ciki abin yana bani takaici na ga na jikina suna karya doka ba wai kabiru bane yake hulɗa da haramtantacciyar kaya ba shi da baba ta ha haramtacciyar gona suka mallaka a cikin daji ai kun ji irin ta fara abin kunyan nata wallahi wannan abin ya ishe ni ke abin da baki sani ba shine harkan gawayin nan fa lalata mana albarkatun daji yake yi idan ma har masu yin gawayin nan sun yi amfani da ingantaccen murhun yin gawayi na zamani ba za a samu irin abin da ake bukata ba abin da za su samu kawai shine bakin gawayi da bai fi kashe arba'in cikin ɗari ba daga jikin itatuwan abin takaicin ma shi ne murhun da masu yin gawayin ke amfani da shi a garin nan kashe ashirin cikin ɗari gawayin yake yi daga jikin itatuwa kuma ba wanda yake da wata dabarar samun ruwa ko kwalta ko iskar gas daga diddigar da ta ragu almubazarancin ya yi yawa dole sai an takawa abin birki kun ji ta ko ke dai allah ya sawaƙe miki mun shirya mu je mu shammaci kabiru idan ma dai talatu cike take da bakin ciki a ƙarshen wannan shiri na wasan namu to kuma dai tana jin daɗin cewa za ta je ta haɗu da kawunta kabiru ko mai wannan ayari zai tarar a garin magarya da ke ƙasar rorawa wato makwabciyar kasar ta gamba shin ko shirin da ibrahim yake da shi na yin koren gawayi zai yiwu a wannan halin rashin tabbas da ake ciki a garin na tsamiya sai ku kasance da mu cikin kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya amma a halin yanzu shafinmu na sada zumunta na facebook na buɗe saboda shawarwarinku kazalika za ku iya sake sauraron wannan kashi da ma wasu a shafinmu na yanar gizo wato dw.com slash masu yaƙi da muggan laifuka. Daga nan birnin Bon nake muku fatan alheri ku kasance lafiya. Sai da muggan laifuka.